kamar yadda ma rahotanni suka bayyana mayakan na boko haram sun kai farmaki ne a ƙauyen falam cikin dare inda koma suka bude wuta babu gaggautawa tare ko da kone gidaje baya ko ga awon gaban da suka yi da wasu da lamarin ya rutsa da su wani mazaunin yankin da ya tsalla rijiya da baya ya ko ne cewa an samu asarar rayuka tare ko da kone babban asibitin garin wani kawai ne kira falam da suka shiga me suka yi ne ayyo wallahi barna da suka yanzu muka yi magana wannan yanzu yake barna da suke yi baka ba wallahi sun kwane asibitin garin gaba daya sun da bai gadi gaba da kwale sun tafi da wasu garkuwa da wasu sun tafi da su. Sun yi garkuwa da wasu. Sun tafi da da kuma wasu kuma ka kashe su. Kamar yanzu an san adadin wanda suka kashe? A ba za a san ba yanzu sai yanzu da dare ya waye nan yanzu ka za a gasar yanzu kama da ta yanzu ba za a sani ba da yin dare ne. Dare suka kai hari kenan. Eh tun kamin sha da ya fa suka kai hari. Sun kusan fa eh, sun karfi uku na fa kamar suka tafi wai babu jami'an tsaro na wuraren? Wallahi jami'an tsaro na gama in ba da an tunkari cikin kan nasu ba su ba za su taɓa zuwa inda inda ake hari ba suka suna suna gadin kansu kawai na gama ka don cikin kilomita uku zuwa hudu ba Allah ko da yake kawai yanzu hukumomin tsaro a jihar ba yi karin haske ba tukunna amma da yake karin haske game da wannan sabon harin da aka yi cikin dare dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin michigan da madagal mista da mukamale ya ce yanzu haka ma suna cikin halin dadar ganin cewa ana yawaitar samun irin wannan hare-hare cikin kwanakin nan. Jiya da dare mun samu labari shigowa yan Boko Haram cikin Palam. Palam kuwa yana eh, madaga local government kuma mu ji su barna su mana kashe-kashe. Abin da yake faruwa yawanci kauyuka da suke Palam da su Wanu da su kafin Hausa da Kamale. Wayanan wajajen suna ɗaya kuma an ka lura kashe-kashe nan da harin da ake kaiwa a wa'ina area ne to ya kamata yanzu a ce an babbarci sojoji suke yin ba ya kamata a ce su san abin da yake faruwa domin idan wa'annan wajejin suna haɗe kuma wa'annan hare-haren a nan ne yake faruwa daga kauye ɗaya zuwa ɗaya ɗaya zuwa ɗaya a jare to ya kamata a ce sojoji najeriya su san matakin da za su yi akan wa'annan kuma ni a zama na wakili ba za mu fasa magana ba ba za mu fasa kuma ga wa gwamnatin tarayya ba musamman shi shugaban kasa yanar muhammadu buhari ya kamata ya sanin madagali area ne wanda ya kamata shi da kanshi ya zaci madagali domin duk kashe-kashen da ake a najeriya ba inda aka yi kashe-kashe wanda kowane rana raya ake rasawa kamar madagali Mista da muka kenan dan majalisar wakilan Najeriya kuma fata ma dai shine Allah ka kwashe wannan matsa ta Gabas masu tare kair bayan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya